الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافي والضر ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة wa innama ya binu hukumuhu wa yankashifu amruhu bi zikiri muta'allakihi wa illa fal ishku min haythu huwa la yuhmadu wa la yudham wa nahnu nadhkuru an-nafi'a min al-hubb wal ja'iza wal-haram jubilat al-qulubu ala mahabbatihi wa turi wa futirat al ala ta'allukihi ilam anna anfa al-mahabbati ala al-itlaqi wa awjabaha wa a'laha wa ajallaha mahabbatu man jubilat al-qulubu ala mahabbatihi wa futrat al-khaliqatu ala ta'alluhihi wa biha qamat al-ardu was samawat wa 'alayha futrat al-makhluqat وهي سر شهادة أن لا إله إلا Fa فإن الإله هو تعلهف القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع والتعبد والعبادة لا تثق إلا له وحده والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل والشرك في هذه العبودية من من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله والله تعالى يحب يحب لذاته من جميع الوجوه وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته وقد دل على وجود محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيهم من العقول وما أسبب عليهم من النعم فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته الغلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته والمحبة لها دائيان الجمال والإجمال والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال بل الجمال كله له والإجمال كله منه فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سوى قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون والولاية أصلها الحب فلا موالاة إلا بحب كما أن العداوة أصلها البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم فالله يوالي عبده بحسب محبته له ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم من دونه بل موالاته لهم من تمام موالاته وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوا أولا مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي موجبو لكي نوفر قورة أتكين جهر كتنا أولا يمتشي نتلاتة دلالة ربا يومنا 25 ga watan المحرم hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a 1444 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna adda'u dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi na al-imam أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشيل درسه نريد أربعين تقوس شوانا للتافي أجير درس مكما ونشيلنا لريئكو لأشرون لهدو كما إذن بأمان تابا ابن, ابن القيم عليه رحمة الله yana mana magana akan abin da ya shafi wato zarmewa wajen soyayya wuce iyaka ko tsananin soyayya wanda ita ce al'ishku inda a karatuttukan da suka gabata ya zuro mana da shubuhohi na waɗanda suke ganin cewa babu laifi don mutum ya zarme ko ya zaƙe ko ya wuce iyaka wajen son wani abu inda suka kawo maganganu daban-daban waɗanda suke gansu a matsayin hujja na cewa zakewa ko wuce iyaka wajen san abu da shakuwa da abu wannan duk ba komai bane to a yanzu shekul islam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah zai ambaci ansa akan waɗancan shubuhohi da suka ambata to shine yake fal jawabu wa billahi at-tawfiq anna al-kalama fi hadha al-bab لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة yake cewa an sa wa billahi tawfiq gam da katarna tare da Allah yace annal kalama fi hagar albab magana a wannan matashiya ko a wannan batu na ishku wato tsananin so la budda fihi min at-tamyiz bayna al-waqi' wal-ja'iz dole ne a bambanci tsakanin abinda ya faru da kuma abin da yake halal wanna fa'i wa da mai amfani da mai cutarwa wala yujalu alaihi bil zann wa inkar wala bil madh wal qabul bil haythu jumla a qul ba za a dubi abin ta fuska guda daya a sauke shi ba ko a yi inkarin sa ko a yabe shi ko a karbe shi وإنما ya حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه shi hukuncinsa zai bayyana ne al'amarinsa zai fito karara yayin da aka ambaci menene ake ma wannan tsananin san shi ne muta'allaq ɗinsa me ake yi wa tsananin san wa illa fal isku min haythu huwa la yuhmadu wa la yuzammu idan ba haka ba shi tsananin so a karan kansa ba abu ne da za a yaba masa ko a soke shi ba wa nahnu nadhkuru an-nafi'a min al-hubbi wad-darra wal-ja'iza wal-haram don haka mu a wannan bayanin da zai zamu ijmalan yace zamu ambaci tsananin san da yake mai amfani da kuma mai cutarwa da wanda yake na halal da wanda yake na haram wato wannan shimfiɗa ce ibn al-qayyim yake yi gaba wato gabanin bujiro da amsoshin abin da ya gabata daki-daki cewa shi tsananta son abu a karan kansa shi tsananin son ba shi ake dubawa ba ba shi ake dubawa ba ana duba mai ake yi wa tsananin soyayya mai ake yi wa tsananin son abin da shi ake wa son shi ake dubawa yana iya yiwa ya zama alkhairi ne yana iya zuwa zama ba alkhairi ba ne yana iya zamanto mai amfani ko ya zama ba mai amfani ba sannan kada a yi hujja da wani abu da ya yi wakana a ce ai a lokaci kaza ma wane ya fada cikin abu iri kaza ya zama hujja wannan ba zai zama hujja ba abinda zai zama hujja shine duba da amfanin abin ko cutar wata kamar yadda yake cewa a baya can za mu yi ta jin kisoshi da ake ta kawowa wane ya shiga kaza wane ya kamu da kaza wane wane shi ne ke cewa wannan ba shi ake magana a kai ba dole a bambance tsakanin faruwar abu da kuma halaccinsa don abu ya faru ba shi ke nuna abin ya halatta ba don ya faru da wane da wane ga wane da wane da wane ba shi ke nuna cewa abin halal ba ne sai idan abin ya zanto mai amfani ne ko kuma ya zanto yana da hujja ta fuskar shari'a to nan ne yake halatta shi amma in ya zanto mai cutarwa ne ko kuma hujjojin shari'a aka akasinsa suke nunawa to wannan abin haramtawa ne to shi ne zai shiga warware jawabi ya fara da soyayyar da ta fi kowace soyayya amfani ga rayuwar dan adam yace ilam anna anfa'a al-mahabbati ala al-itlaq wa awjabaha wa a'laha wa ajallaha mahabbatu man jubilat al-qulub ala mahabbatihi wa futrat al-khaliqatu ala ta'alluhihi yace ilam kasani anna anfa'a al-mahabbati ala al-itlaq soyayyar da ta fi kowace soyayya baki daya wa awjabaha fi zama wajibi وأعلاها تفي قوة سويا أوككا وأجلها تفي قوة سويا جلما محبة من جبلت القلوب على محبته سويا الوندى أكهل تزكاتا أكن سويا رسا وفطرت الخليقة على تألهه أكاجها للتو أبسا بوترسا وبها قامت الأرض والسماوات دولنا سويا ليه سمي kasa da sammai suka tsaya wa alaiha fitratul makhluqat akan wannan soyayya ne aka kage dukkan halittu wa hiya sirru shahadati an la ilaha illallah wannan soyayya ita ce sirrin shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa innal ilaha huwa alladhi ta'lahu al-qulub bil mahabbati wal ijlal domin al-ilahu abinda ake kira al-ilahu shine wanda zukata suke yi masa bauta ta hanyar soyayya wal ijlal da ganin girma wata azim da girmamawa wa zulli wal khudu'i da kaskantar da kai da kankantar da kai wa ta'buduhu kuma suke bauta masa anan abinda malam yake cewa in ana maganar soyayya to farko abinda ya kamata bawa ya fara batu a kansa shine san Allah san Allah shine soyayyar da take ta koli ita ce soyayya da tafi kowace soyayya amfani ita ce soyayya da tafi kowace soyayya zama wajibi akan kowa domin soyayyar Allah soyayyar wanda aka halicci zukata ne a bisa ta so shi an halicci zukata akan san Allah subhanahu wata'ala kuma da wannan soyayyar ne yake cewa ƙasa da sama duk suka tsaya wato ubangiji subhanahu wata'ala ya tsayar da sammai ya tsayar da ƙasa a kan bauta masa sama da ƙasa dukkaninsu su masu bautar Allah ne su subhanahu wata'ala masu miƙa wuya gare shi ne wa ƙala laha wa lil ardi atiya ta aw karhan qalata na ta'i'in Allah ce wa ƙasa da sama ku zo gare ni kuna masu biyayya ko kuma tilas suka ce a'a mun dai zo gare ka muna masu biyayya saboda da sama da ƙasa duk sun tsayu ne a bisa miƙa wuya da biyayya da soyayya ga Allah subhanahu wata'ala wannan soyayya ita ta rike su haka nan wa alaiha fitratul makhluqat akan wannan soyayyar ne Allah subhanahu wata'ala ya halicci dukkanin halittu gaba daya wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah subhanahu wata'ala ya halitta da ya halitti wato zurriyar annabi Adam alaihi salam a tsatsansa yayi alkawari da su alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ku ba dukkan wani da zai fito daga tsatsan annabi Adam ya shaida cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ubangiji abin nufa da bukatu kuma shi ne abin bauta Allah ya ce kalu shahidna suka ce duk mun shaida da wannan kai kadai ne ubangiji abin bauta kai kadai ne abin nufa da bukatu don haka akan wannan duka halittar ubangiji aka halicce su wahiyar sirru shahadati Allah ilaha illallah kuma wannan soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ita ce ta koli ita ce sirrin shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah yayin da kace Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne al kamar ka yarda cewa babu wani wanda soyayyarsa take ƙoruruwa babu wani wanda soyayyarsa ta fi zama wajibi babu wani wanda girmama shi ya fi zama wajibi kamar Allah subhanahu wata'ala shine a sama za ka gabatar da san shi akan san ko menene za ka fifita shi akan ko menene za ka nemi yardarsa ka gabatar da ita akan yardar kowane irin abu ne wannan shine sirrin faɗarka la ilaha illallah yayin da ka ce la ilaha illallah to wannan shine kunshin wannan kalmar da ka furta ta la ilaha illallah fa innal ilaha domin kalmar al ilah da ka ce Allah shi kadai da ya cancanci wannan sifa ya cancanci wannan matsayi shi yana nufin allazi ta'alahu al-qulub bil mahabba shine wanda zukata suke bauta masa ta hanyar miƙa masa ƙololuwar ƙauna nuna masa ƙololuwar ƙauna da ganin girmansa da girmama shi wa zulli wal khudu'i da kaskantar da kai da kankantar da kai gaba gare shi wa ta'buduhu suke bauta masa domin wal ibadatu la tasihu illa lahu wahdahu babu wani wanda ya cancanci ibada ibada take inganta gare shi sai ga Allah shi kadai duk abin da aka ce bauta ne to Allah kadai ake yi ma wannan domin shi ne ya cancanci wannan bauta babu wani ko menene shi ko wane ne shi ko mai matsayinsa da ya cancanci a bauta masa wal ibadatu hiya kamalul hubbi ma'a kamalul khudu'i wal dhulli wannan a baya yayi ta bayyana ta wannan batun da wannan tarihin wanda yana bayyana abinda kalmar alibada take nufi in aka ce alibada ana nufin cikakkiyar soyayya tare da cikakken kankantar da kai da kaskantar da kai gaban Allah wanda shi da ake kira al'ibada dukkan wani abin da bai kunshi soyayya ba ko da akwai kaskantar da kai a ciki amma babu cikakkiyar soyayya wannan ba shi da ake kira ibada ba haka na dukkan wani abin da ya kunshi soyayya amma babu kaskantar da kai da kankantar da kai da jayuwa to wannan shi ma ba a kiran shi ibada abinda ake cewa bautar Allah subhanahu wata'ala shine kaso Allah so na komi tare da bi wuya da jayuwa ga umarninsa wannan shine abinda ake cewa ibada sai yasa a komai namu da muke bauta wa Allah ana so ya zanto kana bauta masa ne bisa kana so ba bisa an tilasta maka ba bisa kana san abun kana jin daɗin abun kana yarda da abun tare da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala ba da jin girman kai ko nuna isa ba to wanda shi ne ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala amma duk abin da za ka yi shi babu soyayya babu kaskantar da kai tare da jin isa da nuna isa da nuna girman kai to wannan ba sunan shi bauta ba ko da kuwa yana ɗaukan kamannin bauta ko da a zahiri za a gan kamar bautar Allah ne amma a zuciyarka babu wannan cikakkiyar soyayya da wannan ba a ce masa bautar Allah ko da kuwa a zahiri ana ga kamar kana bautar Allah sai yasa ake so dukkan wani abu da zaka shige shi na bautar Allah ka shige shi da zuciya daya take kunshe da cikakkiyar soyayya ga abin da zaka yi wa Allah subhanahu wataala tare da tsantsantar da kai gare shi ba da nuna isa ba ko da nuna wani abu na kafafa والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله hada Allah da wani a cikin wannan matsayi na bauta kuma shi ne mafi girman zaluncin da Allah baya gafarta shi domin idan ya zanto bautar Allah haƙƙinsa ne shi kaɗai kuma wannan haƙƙin kai masa tarayya da wani to wani babu shakka zalunci ne domin zalunci ka ɗau abin wani ka ba ma wani ko ka rage na wani dan ka ba ma wani wanda bai cancanta ba to babu shakka wannan yi zalunci to babu kuma zalincin da ya fi ka ɗauki haƙƙin Allah ka danganta shi ga wani Allah dukkan wani abin da aka ce Allah kaɗai yake yin sa sai ka yarda cewa akwai wani ma ba Allah ba zai iya yin wannan abu ko kuma abu a ce Allah kaɗai ake yi wa ake yi wa wannan abu sai ka yarda akwai wani wanda ba Allah ba shi ma za a iya masa wannan abun to babu shakka babu azzalimin da ya kai ka kai ne mafi girman azzalimi Allah ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka ce mafi girman zalunci ce wal kafiru na hukun zalimun kafirai su ne cikakkun azalimai ka babu zaluncin da ya kai wannan ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba ma wani Allah a cikin ne ne duk wani abin da ka taɓa ji an ce maka wannan Allah ake yi wa a gurin Allah ake nema ba a neman sa a gurin wani mahaluki ba Allah ba amma kai da cewa akwai wani mahaluki zai maka wannan abin ko zai iya yi maka wannan abin ka yadda da wannan a ranka to abu shakka zalunci kai mafi girma kuma babu azalimin da ya kai ka shi ne abin da yake cewa shirka ita ce mafi girman zalunci shi yasa Allah baya gafarta wannan duk wani abu da za ka yi wa Allah na saba masa na barin umarninsa ko kuma aikata abin da ya hana tare da jin cewa an yi wa Allah laifi to wani Allah na iya gafarta wa mutum amma duk wanda zai ɗauki haƙƙin Allah na ibada na bauta ko wata sifa ta ubangiji ko wani suna na Allah subhanahu ko wani aikinsa ya danganta shi ga wani ba Allah ba to babu shakka wannan ya zo da laifin da Allah ba zai yafe masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman mubina Allah ce Allah ba zai taɓa yin gafarar a haɗa shi da wani ba ba zai taɓa gafarar a haɗa shi da yana gafarta abinda bai kai haka ba ga wanda ya ga dama wanda duk ya haɗa Allah da wani to ya zo da laifi wanda yake mabayi ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا a wani guri Allah ce duk wanda ya haɗa Allah ko da wani to ya zo da wani bata bata mai nisa wato ya nesanta kansa kwarai da gaske daga Allah subhanahu wata'ala da rahmatsa saboda ka duk abinda mutum zai yi ya guji zuwa wa jewa Allah subhanahu wata'ala yana shirka ya guji jewa Allah subhanahu wata'ala yana shirka wala ce shine laifin da Allah subhanahu wata'ala ba zai taba yafe masa ba sai ya kama shi da wannan laifin wallahu ta'ala yuhabbu li zatihi min jami'il wujuhi malai yace ana son Allah subhanahu wata'ala domin zatinsa ta kowace fuska wa ma siwahu fa inna ma yuhabbu taba'an li mahabbatihi duk wani banda ba Allah ba to ana san shi ne saboda san Allah wato san Allah shi ne asali shi ne tushe ko me ka so to kana san shi ne saboda Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce ka so abin saboda Allah yana san abin saboda akwai yardar Allah a cikin abu shi yasa sai ka so wannan abu kaga soyayyarsa tana bin soyayyar Allah ne soyayyar Allah ita ce tushe ita ce farko kowace soyayya ba ta Allah ba da za a so shi to wannan sai dai ta zanto reshe ce daga soyayyar Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi yayi umarni da a so wasu mutane saboda matsayinsu a kusa a gurin shi kamar annabawa da manzanni da salihai sai kake son waɗannan bayan Allah saboda Allah yana da wato yana son kaso su suna da matsayi a gurin Allah kake son wasu ayyuka daga cikin kyawawan ayyuka da Allah ya ce a yi kake son sallah kake son azumi kake son gaskiya kake son amana wanda duk kana son su saboda Allah subhanahu wata'ala ma yana son waɗannan abubuwa kake son wasu wurare kake kaunar guraren kamar ɗakin ka'aba kamar masallatai masu alfarma na makka da madina da na kudus da na kuba da sauran masallatai a duniya kake son waɗannan gurare domin su ne a habbul biƙa'i ilallah su ne guraren da allah ya fi so sai kake son su saboda soyayyar da allah yake musu to kaga dai soyayyar allah ita ce farko ita ce turken da za ka ɗaure kowace soyayya a cikinta shi ne wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so mutum ba don kowai ba sai don Allah saboda ka so shi don Allah in za ka ƙi shi ka ƙi shi don Allah za ka ƙi shi ka ƙi shi saboda wata sifa da ya sifanta da ita wadda ta kishiyanci abin da Allah yake so shi da ya ce wa an yakraha an ya'uda fil ba ba'da iz anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqzafa fil nar bawa ya kyamaci komawa ga kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda yake kyamar yake kin a jefa shi cikin wuta saboda mai saboda kafirci kishiyar abin da Allah subhanahu ta'ala yake so ne wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarje wa sa kafirci ba Allah baya son saban Allah baya son fasikanci walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun haka Allah subhanahu ta'ala shi ke san imani tare da bawansa shi ya kawata wa bayansa imani a zukatansu shi ya sa musu kin kafirci da fasikanci da saban Allah don haka mutum na kwarai yake son imani da abin da ya dangance shi yake kin kafirci da fasikanci da kangare wa Allah saboda waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala baya son su to wannan kaga ita ce cikar soyayya ga Allah subhanahu wata'ala idan ka duba za ka ga kenan duka wata soyayya asalin ta ita shine san Allah subhanahu wata'ala san Allah ne yake haifar da san duka wani abin da ya danganci san Allah san annabawa san manzanni san littattafan Allah san ayyuka na kwarai san wurare da suke masu daraja duka waɗannan suna komawa ne zuwa ga mahabbatillah shine ma'anar wallahu ta'ala yuhabbu li zatihi min jami'il wujuhi ce min jami'il wujuhi ta kowace fuska kamar yadda zai zo ya yi bayanin me yake nufi ta kowace fuska ta kowace fuska kana san Allah sawa'un ka ji da daɗi ko baka ji da daɗi ba za ka so Allah su hana wata ta kowace fuska ya baka ko ya hana za ka so shi fa inna ma wa ma siwahu duk wani wanda ba shi ba fa inna ma yuhabbu tab'an li mahabbatihi ana san shi domin san Allah subhanahu wata'ala sannan mala yace wa qad ala wujubi muhabbatihi subhanahu jami'u kutubihi al-munazzala duka littattafan da Allah ya saukar ga annabawansa da manzanninsa gaba ɗayansu duka suna nuna wajabcin san Allah subhanahu wata'ala duk wani littafi da Allah ya saukar a bayan ƙasa tun daga kan littafin farko da ya fara saukar wa annabawansa har zuwa littafi na ƙarshe alkur'ani waɗanda littafai duka suna nuna wajabcin san Allah subhanahu wata'ala wa da'watu jami'i rusulihi hakanan duka manzannin Allah da'awar da suka zo da ita tana kunshe da kira zuwa ga tana kunshe da nuna wajabcin san Allah subhanahu wata'ala duka annabawan da Allah ya aiko manzannin da Allah ya aiko tun da kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wa sallama dukansu da'awarsu tana nuna wajabcin a so Allah subhanahu wa ta'ala wa fitratuhu allati fatara ibadahu alaiha hakanan wato asalin halittar da Allah ya halitti dan adam akanta fitrar ubangiji ke halittar asali da Allah ya wa dan adam kafin shedanu su gurbata masa zuciyarsa wannan fitrar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yayi alkawari da ita halittar asali idza khadara rabbukum min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum illa da mukaranta wannan ita ce fitra fitratan Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah wannan asalin halittar da Allah ya wa dan adam kowane dan adam asalin halittarsa fara ce kal cike take da tauhidi da komawa ga Allah shedanu ne daga baya suke zuwa su canza wa mutum alƙibla canza masa akala su sa masa rudin duniya da san duniya sai ya manta da Allah amma sanda zai zo duniya yana zuwa ne da hasken halittarsa ta farko zuciyarsa fara kal babu wani datti a cikinsa kamar yadda Allah yake cewa a cikin hadisi kun sai khalaqtu ibadi hunafa fajtalatuhum ash-shayatin fa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa ahallat lahum ma haramtu alaihim Allah ce na halicci bayina akan tafarki wanda ya karkace wa dukkan wata barna miƙe totar daga baya shaidanu suka zo suka batar da su suka halatta musu abinda muka haramta musu suka haramta musu abinda muka halatta musu to wannan halitta ta asali da Allah ya wa dan adam tana nuna masa wajabcin san Allah subhanahu wata'ala wa ma rakkaba fihi min al-uqul haka nan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa dan adam na hankali hankulan da suke tare da ke tare da kowane dan adam shi ma yana nuna cewa san Allah subhanahu wata'ala wajibi domin duk wanda ya dubi shaidu da dalilai da suke kewaye da shi suna tabbatar masa da cewa waɗannan dalilai duka suna tabbatar masa da cewa san Allah wajibi ne ka so Allah ka fifita sansa akan san komai wajibi ne wa ma asbaga alaihim minan na'am Hakanan da ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya kwararo wa dan adam ta ko ina ta sama ta ƙasa tun daga halittarsa da duk abin da ke kewaye da shi da abin da rayuwarsa take tsayuwa da shi waɗannan ni'imomi da yake ta gani kullum ba tsatsautawa ba sa yankewa tun daga haifuwarsa zuwa duniya har ya koma ga Allah yana ta bindin cikin su waɗannan ni'imomi duka suna ƙara tabbatar masa da wajabcin ya so Allah suna tabbatar masa da wajabci ya so Allah fa innal quluba mafturatun majbulatun ala mahabbati man an'ama alaiha wa ahsana ilaiha domin zukata an kage halittar su an halicce su akan san wanda ya ni'imta musu ya kyautata musu Wani ɗabi'a ce ta kowace zuciya ba wani ma zuciya ta ɗan adam kaɗai ba kowace irin zuciya kowace irin halitta tana son wanda zai kyautata mata tana son wanda zai kyautata mata wanda zai ni'imta mata ko dabba ce tana son wanda yake kyautata mata tana guje ma wanda yake munana mata wanda yake cutar da ita za ka ga ko yaro karami wanda yake masa kyautar alewa ya fi kowa da abunsa ga bai ba mu alewan nan kai sannu ta gaishe ka to amma ya ga mai dukansa ganin ganinsa zai gudu sai ga mugun nan saka duk wata zuciya ubangiji ya halicce ta ne da wannan fa kaifa man kullu al minhu idan kowace zuciya Allah ya halicce ta akan san wanda yake kyautata mata ya ni'imta mata to ina ga wanda dukkan wata kyautatawa daga wajensa take wanda duk wata kyautatawar da ka gani har kyautatawar mai kyautata maka daga kyautatawar Allah ne wa ma bi khalqihi jami'ihim min ni'matin faminhu wahdahu la sharika la abinda duk ka gani tare da halittarsa na ni'imomi to daga gare shi ne babu wata ni'ima da zaganta asalinta ba daga Allah bane Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma bikum min ni'matin Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه ta abin abinda duk ke tare da ku na wata ni'ima daga Allah sannan idan wani abun cuta ya same ku gare shi kuke komawa ku faki ba ku da mafaka sai wajensa ashe kaga wanda yake da irin wannan shine ashe yafi kowa cancantar a so so na hakika وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى هكذا da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da bayansa na sunayensa da sifofinsa sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya ɗaukaka dukkaninsu suna nuna wajen asu Allah Allah ya sanar bayansa sunayensa mafiya kyau shi ne ar-Rahman Allah shi ne rahman wanda rahamarsa ta baibaye kowa ta baibaye komai ki wa rahmati wasi'at kulli shay ki rahmata ta yalwaci komai da komai rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubangiji rahamarka ta yal da ilimin ka yawon komai saboda ka yana sifantu da sifa ta ar-rahman sunansa ne ar-rahman shine ar-rahim mai tausaya wa bayansa muminai shi ne alkarim mai karamci da tun daga halittarka kana cikin mahaifiyarka yake maka karamci yake kyautata maka yake kula da kai har ka zo duniya tun kana karamin ka har ka zama babba har ka zama mai hankali har ka isa ka tsaya da kafafuwanka duk a cikin karamcinsa kake shi yasa Allah ce ya ayyuhal insan ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم يا كي دان ادم me ya game da ubangijin nan naka mai karamci wato wanda ya sifanci da yi maka karamci tun daga lokacin da babu kai har ya samar da kai kake ta rayuwa a cikin karamcinsa me ya zo ya ruɗe ka har kake watsi da umarninsa kake saba masa kake taka dokokinsa wani daga cikin bayan Allah ya ji an karanta wannan aya ma gharraka bi rabbikal karim yace karamuka ya rab karamcin ka ne yasa na rudu hanna manta da gode maka saboda yawan karamci gani mutum yake yi ma ai kawai shi ya cancanci haka ne inna ma utituhu ala ilmin indi na cancanci haka saboda ilimi na saboda matsayi na saboda kaza saboda kwarewa ta saboda kujuba kujuba ta da dagewa ta da kaza da kaza da kaza yau tun yana cewa kudin damfani na tarawa kaina kuma rashin bacci da tsayawa da kaza da kaza ya sa na samu kudin nan abin da abin da nake so da kayana ya manta akwai wanda ya fi shi karfi akwai wanda ya fi shi kujuba kujuba akwai wanda ya fi shi wahala akwai wanda ya fi ilimi kuma bai samu wannan ba saboda kai ce muka ya rabu karamcin naka ne ya sa dan adam ya rubu to ubangiji ya sanar da dan adam sifofinsa da sunayensa manya-manya waɗannan sunayen nasa da sifofin nasa da ayyukan nasa inda ɗan adam zai yi la'akari da su ya yi tuntuntuni a akan su kaɗai sun isa su ja shi ya fahimci wajabcin ya so allah so na ƙololuwa so da babu kamarsa وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته هكذا da abin da guraben ayyukansa suke nunawa na kamalarsa da isa matuƙa wajen girmansa in ka dubi halittun Allah subhanahu a sama da ƙasa manya da ƙanana. su kadai sun isa su nuna maka cewa mai wannan aikin ba karami ba mai wannan aikin shi ya cancanci a yi wa kowace irin soyayya saboda haka mala yake cewa duk waɗannan abubuwa da ya zano dukkaninsu suna tabbatar maka da cewa wajibi ne ka so Allah daga littafan da Allah ya saukar da'awar manzanni hijira ta halittar dan adam hankalin da Allah ya ba wa dan adam ni'imomin da ya baibaye shi da su a haka nan da sunayensa da sifofinsa da ya sanar da bayansa su duka waɗannan in ɗan adam ya yi la'akari da su suna tabbatar masa da cewa Allah subhanahu wata'ala wajibi ne a so shi don haka wannan ya yanke dukkan wani kokonto da yake nuna cewa san Allah subhanahu wata'ala shi ne gaba shi ya fi komai amfani shi ya fi komai zama wajibi shi ya fi komai zama a'la duk wani abin da kake yi kakka manta da wannan ka sa san Allah ne farko sannan ko ne ya biyo baya duk ko abin da zai ci karo da wannan san Allah din to kai watsi da shi ko daga me ko ne shi ko yaya ka take son shi inda zai ci karo da san Allah to yi watsi da shi waɗannan abubuwa ya kamata kullum su rika jawo hankalinka ka fahimci haka shi ne malam ce wal muhabbatu laha da'iya soyayya abu biyu su yake jawo a so abu aljamalu wal ijmalu aljamal wal ijmal aljamal kyan abin ko kuma yadda abin yake sawa a kyau ko shi abin a karan kansa kyakkyawa ne ko in an yi amfani da shi za a yi kyau waɗanda shi zai sa ka so abu saboda kyansa ko kuma a'a abu ne da yake samar da kyau to idan waɗannan abubuwa biyu suke sawa a so warrabu ta'ala lahul kamalul mutlaq min zalika to ubangiji subhanahu wata'ala shi yake da cikakkiyar kamala akan wannan shi yake da cikakkiyar siffantuwa da waɗannan abubuwa biyu fa innahu jamilun yuhibbul jamal Allah jamilun ne kyakkyawa ne kuma yuhibbul jamal yana son abu mai kyau wani wani yanki ne na hadisin abu zar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wani wanda yake da girman kai gwargwadon kwayan zarra a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar haka annabi ya ce duk mai girman kai daidai da kwayan zarra a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallah ɗayanmu zai so ya ga rigarsa kyakkyawa takalminsa kyakkyawa wanda ma girman kai ne annabi ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal ai Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau alkibaru batrul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine in gaskiya da watsi da ita da kuma wulakanta mutane kaga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa cewa kai shiga mai kyau kai kwalliya ka sa riga mai kyau ka sa takalmi mai kyau ka gara gyara gashin kanka wani abu ne da Allah yake so dan shi ma mai kyau ne yana son abu mai kyau da haka wannan ba shi ake cewa girman kai ba inna Allah jamilun yuhibbul jamal girman kai shine a gaya maka gaskiya ka ji kafi karfin ta ka take ta kafi karfin bai gaya maka kai awa har za ka buɗi baki ka gaya maka gaskiya ya take gaskiya kuma ya rika yi wa mutane wani gani gani yana wulakanta mutane balil jamalu kulluhu lahu dukkan wani kyau na Allah ne wal ijmalu kulluhu lahu sa abu yayi kyau gaba ɗaya na Allah ne فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه don haka babu wani wanda ya cancanta a soshi shi don zatinsa ta kowace fuska sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce kul ka ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kul ka ce ya rasulullah in kuntum in kun kasance ku kafiran quraishawa larabawa da kuke da'awar san Allah kuke cewa ku masoya Allah ne to ka gaya musu fattabi'uni ku bi ni yuhibbukumullah sai Allah ya so ku saboda haka abin ba da'awa bane ba cika baki bane abin biyayya ce ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana san Allah ya soka to ba cika baki ne kawai ka ce mu masoya Allah ba a ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya soka wannan jarrabawa ce da ubangiji subhanahu wataala ya gabatar da ita ga kowa da kowa ji hasan al-basri ya ce Allah ya jarraba su da biyayya ga annabi sallallahu in sun yi masa biyayya sun ci jarrabawa sai su samu san Allah amma ba da awa ta baka ba kana so kana so wannan kowa zai iya ta. Inda kuma ita ce yanzu ta fi kama bakin mutane ce mu masoya manzon Allah ai ni na rike san manzon Allah ni kaza kaza kaza kaza amma da za ka gaya masa wata sunar manzan Allah sallallahu sai zazzage ka akan ta kana san manzan Allah kuma kana kin abinda manzan Allah ce kai yi da shi wani irin soyayya ce wannan kana san mahaifiyarka amma kullum ba ka yi mata biyayya duk wani umarni ta baka baka ji baka bi kana sa ta kuka kana sa ta bakin ciki kuma kana cewa kana santa ayi magana ka ce kana san babanka amma kullum baba ka kuka take da kai ba ka yi mata biyayya ina soyayya take ana kai yau da ɗanka zai maka irin wannan soyayya yaushe za ka karɓe ta ce kana da ɗa amma kullum ka ce waɗannan yi ba zai yi ba ka ce bari ba zai bari ba kullum yana cikin saba maka kuma in an yi magana ce ba ba ina son ka ba ka karɓi wannan ba to san Allah shi ne biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyayya ce gare shi da yi masa da'a Allah ce in kuna son Allah to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku domin wannan ita ce shine abin bukata ba kai sai ce kana so ba a'a babbar ribar a ce ana son ka dan ka shekara ka ce kana so an ce ba a son ka mai amfanin kana so ba da wani amfani ina so ina so amma an ce ba a son ka amma in aka so ka to shikenan ka samu nihayar abin da kake so to ku yi abin da zai sa in so ku shine ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga ubangiji subhanahu wataala yuhabbu ana san Allah shi ma kuma Allah yana so wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa inna Allah yuhabbu wa yuhibbu sabanin waɗanda suke korewa Allah subhanahu wataala a so shi ko ko shi ya so suna cewa ai soyayya wata karkata ce ta zuciya wani mailun ne fil kalbi wani kaza ne wani kaza ne Allah kuma ba a sifanta shi da kaza da kaza da kaza don haka Allah ba a cewa yana so wai sai dai a ce yana niyyar sakayya kamar yadda ba za a ce yana fushi ba sai dai a ce yana niyyar ukuba yana nufin ukuba wato sai su fassara al-mahabba da irada al-ghadab su fassara shi da irada bayan kuma ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga dama zai iya amfani da kalmar irada din amma ya amfani da kalmar alhub tuhibbuna kaga Allah ana san shi wa yuhibbukum Allah kaga Allah yana so saboda ka Allah ana san shi sannan shi ma ubangiji yana son bayansa waɗanda suka cancance su hakanan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi ya ku waɗanda suka yi imani lokaci yayi ko ka ba na abin nan to bari mu tsaya a nan insha in aka yi kiran sallah sai mu kammala sallallahu nabiyina muhammadin